والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah da hikimarsa ya sake kawo mu yau wanda yake biyar ga watan Ramadan jira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da dari hudu da arba'in daidai wadda ya dace da goma ga watan biyar miladiya ta annabi isa alaihi salam dubu biyu da sha tara zamu a masallacin albarkawa domin ci gaba da karatunmu na tafsir muna cikin suratul kahfi muna roƙon allah jalla jalaluhu ya yi mana jagoranci ya ba mu fahimtar abin da muke aikatawa za mu tashi a aya ta casa'in da takwas insha Allah so bismillah alaikum salam to mafi kyau abinda mai tambaya yake tambaya game da saukan alkur'ani ne shin an kwadaitar da mu karatun alkur'ani a wannan wata balma allah ta'ala ya ce shahar ramadan allazi unzila fihi alkur'an watan ma na alkur'ani ne shin ya halatta a rana ɗaya in sauta alkur'ani hadisi ya inganta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa wanda zai ya sauke alkur'ani ƙasa da kwana uku ba zai fahimce shi ba ana son karatu ne da tadabburin wata annin wata fahuri ba a son karatu rarara wanda ba a sauraron tadabburin abinda ake karantawa mafi kyau ka yi ƙoƙari ka yi a hankali ka sauke akalla mafi akalla kwana uku wannan yaki duk da za ka ga akwai wasu maganganu na wasu magabata cewa sukan sauke amma dai zancen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana gaba da zancen kowa da aikin kowa wallahu a'lam wannan wannan tambayar kamar yadda yake shekara da shekaru ana ansa shi cewa wai annabi sallallahu alaihi wasallam raka'a nawa ya yi a sallan tarawih kenan irin abubuwan nan ne da yake ta aukowa yake maimaita kansa wani lokaci har a samu sabani a ce don me za a yi sallah sama da sha ɗaya wannan shine asalin magana a tabbas kullum mukan ce wanda duk zai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi Sallam, a irin aikin da ya yi kaf da kaf ya ci komi daraja insha Allah subhanahu wa ta'ala domin Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira hakika muna da kyakkyawan abin koyi daga ayyuka da zantuttukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga wanda dukke fatan rahamar Allah yake fatan samun sakamako gobe kiyama kuma yi ma Allah da'a ya shi tuni wannan shi ya fi komi ga mai koyi sai dai muna an karar da 'yan uwa musulmi na farko babban musiba ya zama abin da za mu rinka jidali muna jayayya akan wannan matsala wanda matsala ce malamai suna da fahimta a kanta mabambanta wani yana ganin a haka zai tsaya wani yana ganin ba laifi in ka wuce haka domin annabi bai ce yi sama da haka ba bal ma a riwaya ta imamul bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa salatin laili masna masna فإذا خشي أحدكم الفجر فليصلي ركعة توتر له ما قد صلى صلى دربي كي سيا كي سلم بيو كي تهيا كي سلم إن كان يكجي صورا الفجر زي فتو سيك ينكي ونن بمن صلولي ناكا كي ركعة تيا كازما كي وتري كينا أدأ بندك صلاتا ɗaya kenan na biyu duk lokacin da za mu koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to mu yi koyi da shi a komai gwargwajen mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai wandaren da yake yi ba irin namu bane sai mu gyara in dai za mu haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a san da bi yake sallah ta bi bi tufa sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qira'atsa takan zan ruku'unsa kusa da ita haka su sujjadanta kusa da ƙira'arsa ma'ana idan ya karatu da tsawo to yakan yi ruku'u dogo ya yi kuma sujjada dogo tsayuwar dare na manzon Allah sallallahu alaihi wa yakan karanta bakara da ali imrana har ya shiga suratul nisa ya fada ma'ida duk mun san wannan saboda haka ka yi koyi da shi ba ka kama gefe ɗaya kuma ka yi rigima akan wani gefen ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya an tufanta mana in yi tsayuwan dare ruku'uhu ya kuna kariban min qira'atihi yadda yake tilawan nan dogo haka kuma in yi ruku'u yake yin dogo yadda yake ruku'un nan dogo haka in yi sujjadan nan yakan yi dogo sai mu yi koyi da shi fadkhulu fi silmi kafatan ba ka rike wani gefe kuma ka rinka neman kai fada da wani ko ka ɓata aikin shi ba Allah ya sa an gane abin da nake nufi ka je ka ji sallan dare na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka ga ya yake kira'a ya yake ruku'u ya yake sujjada akwai in ya takaita karatu yakan takaita ruku'u da sujjada gwangwadon karatun shi in ya tsawaita karatu yakan tsawaita ruku'u da sujada. don haka dole ne mu lura da wannan shi yasa wani lokaci a misra ne wani malami cikin limaman masar ya zo masallaci tarawihi sai ya ga ana fada ana kusuma akan menene wannan ya ce ba a isa a wuce raka'a kaza a sallan tarawihi ba wannan ya ce dan me zaka ce ba za a wuce raka'a kaza ba wannan yake ai haka annabi yayi wannan yake to ai bai ce dole sai an tsaya haka ba sai za a yi husuma gaba da fada da menene liman ya zo ya ce lafiya ne ya auku ya ga dalili ga dalili akan sallar tarawihi ne wannan ya ce ba a isa a wuce raka'a kaza ba wannan ya ce ina dalilin da zaka ce ba a isa a wuce raka'a kaza ba ai annabi bai ce ka a wuce ba yau kan sallar tarawihi sunan kuke fada za ku yi gaba sai ce to kai biyu mu ta masallacin kowa ya je gida yi. ha to sallar tarawihi yace alili yace sallar tarawihi sunna ce haɗin kan musulmi dole ne rabi ne to za a yi sunna a bar dole ba zai yiwu ba to ina fatan musulmi da Allah mu an mu yi abubuwa da suka dace mu zama masu sauƙaƙe abubuwa matukan ba ɗarara an saba ma shari'a ba ne. in dai akwai maganan magabata da wujahatun nazarin da fassara naski kuma fassara ba ta wuri wanda yake na san zuciya ba to ka tsaya dan an yi abin da ba kai shi ka fahimta ba ka ce za ka aibanta wanda ya yi saɓanin abin da kai fahimtar ka ne matukan kowa yana da dalili wallahu a'lam mu je malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا الله أكبر A yanzu kuma ma kankara tarihi da kissa da labari na shugaban nan adali malami mai aiki da ilimi ne Allah ta'ala ya ji kansa ya yi da abin da ya yi na kyautata al'umma na kafa adalci ku lura yadda za ku gane wannan shugaba duka ya ba ga duniya gabas da yamma kuma duk wata mamlaka ta zama ƙarƙashinsa bai mai da su ba kamar yadda turawa suka yi mana mulkin mallaka aka rinka tura iyayenmu a sarka ana kada su kaman awaki suna zuwa suna aiki a sai ya intar da su ya mai da su yaya sannan ya sa su sana'a da aikin yi da ilimi sannan ya kafa musu akida haka ake son gabanin su yi mu da ba a daina bauta ba tuni bai ce a daina bauta ba sai da ya ga waɗanda yake kaiwa za su zama mashi alakakai sai sa ka ga amerika kullum ana rigima da baƙaƙen da aka kai iyayensu bayi da 'yan ƙasa na asali sun nemi su fi su yawa su fi su ƙarfi ai dalili kenan da lokacin da aka ga ba a bukatar su aka samu abinda masu tarihi suke ce mashi industrial revolution yanzu an yi injina da za su yi aikin da bayi ke yi don haka ba mu da bukatan bayi a bai da su kasashensu da ku duk wani aikin wahala duk wata fitina su suke yi to shi bai wannan ba saboda ya zo ya yanta mutane ne daga bautan bayi zuwa bautan mahalicin bayi qala bayan duk wannan indabat da Allah ya taimake shi yayi sai yake haba kun ga abin nan da ne maku nan in ana magana da mutanen karfe kenan wanda aka ya juji da majuji suka fita su da duk abin da na yi daban-daban a ƙasa daban-daban a wurare daban-daban gabashin duniya da yammacin duniya ba wayo na bane ba dabara ba ta bace ba ƙarfi na bane ba hikima ta bace rahmatun bi maki wata rahama ce ta musamman daga Allah mahalicci malam kaji inda bayin Allah suke sanda suka yi sama suka ɗaukaka suka yi kudi suka yi mulki suka bunƙasa suka kai matsayin da ake nuna su da yatsa lokacin suke kaskan da kai fiye da kowa ku dubi lokacin da Allah ta'ala ya kaddara aka kawo masa gadon mulkin Balkisu me ya ce? Ta zamin fadu da rabi buluwa ne a ashkur Amurka. wannan wata falala ne daga Allah ubangiji na bayi na ba ba da rarata ba ba karfi na ba kuma na yi imani wannan amun ne dan a jarraba ni zan girman kai ko zan kaskantar da kai zan nuna isa ko ko yaya zan yi a cikin al'umma wanda duk Allah zai ba shi ƙarfi ko na jiki ya rinka buɗe jiki yana ina mai haɗawa ya rinka girgiza hannu yana ga me yake ce mashi ga fawon shi ka zo ka taɓa a zo a goga kashi a ji na zaki to wannan bai san abin da yake yi ba haka wanda Allah zai ba shi dukiya ya walakanta mutane ya tozarta mutane ya ci zarafin mutane bai san abin da yake yi ba haka wanda Allah zai ba shi mulki ya cutar da mutane ya tozarta su ya danne su ya zalunce su bai san abin da yake yi ba bayan Allah duk sanda suka sami ni'ima da rahama da fadla daga Allah abu na farko da suke tunawa daga Allah sai su koma ga Allah sai Allah ya ƙara musu ɗaukaka da abin da ya ba su fa idza jaa wa'du kaga nan wani bangare ne babba na tauhidi ka komai da al'amuran ka ina ba ka mai da al'amuran ka ga Allah subhanahu wa ta'ala a dukkan wani injazat da Allah ya taimake ka ka kai gare shi domin in karfi ne akwai wanda ya fika in asali ne a ce tankwa dan mudi dan buba dan akwai wanda ya fika idan tsarin zubin kyau ne akwai wanda ya fika idan karfin tsiya ne sai an samu wanda ya fika to ya Allah bai bashi ba ya baka ashe zaɓi ne waran buka ya halifu ma ya sha wa ya ma kana lahu mulkiya in Allah ya zaɓi wanda ya zaɓa ko kana so ko ba ka so shi ɗin ne dai da me ya zaɓe shi da kuɗi ne da mulki ne da ƙarfi ne da kyau ne da wani baiwa da Allah ya nufi ya baki shi ɗin ne dai kai kuma da aka ba ba wai aka fi kowa ne ba in jarabawa ce aljanna ka za ta ƙara kyau ko kuma ya zama maka jahannama ya danganta yadda ka duba da madubin naka da yadda kai riko da abin da aka baka da yadda ka mai da al'amarinka ga ubangijinka fa idza jaa wa'du rabbi to duka wannan abu da kuke ganin ne maku idan alkawalin Allah ya zo na a tashi kiyama ja'alahu dakka zai raga da shi ya zama da shi kuma ku ganin an yi gini akan ce mahadika turi yanzu Allah in ya so sai ya watsa watsa da shi ashe kenan kamar yana cewa la ta'tamidu ala hadha sadd wala tatawakkalu alayhi fatawakkalu ala alhayy alladhi la yamut kada aqida shi yake kafawa kullum kar ku ga an muku kaza kar ku ga an muku kaza kada ku ga an muku kaza ku zaki kun hau gudun mun tsira ba wanda ya tsira barin azaban Allah sai wanda Allah bai kaddari masa azaba dan haka ku kasance bainal khawfi wa raja kullum kuna fatan rahaman Allah kuna tsoron azaban Allah subhanahu wata'ala to sai ku ga amincinku da zaman lafiyanku ya dore amma daga lokacin da kuka yi alfahari sai muna da gini mu wanda ba a isa a huda ba ba a isa a zo game mu ba hannu bai isa ya kai kanmu ba to anan sai Allah ya nuna maka ashe kai ne ba ka ba a idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan kuma alkawalin Allah ubangiji na subhanahu wa ta'ala gaskiya ne tabbas a kwana a tashi yana nan zuwa kenan la mahala jama'an musulmi wannan yana nuna mana cewa tashin alkiyama na nan zuwa lokacin da za a rake ta duniya gini ji ya baje itatuwa su tube, duwatsu a niƙe sama ta walgaje ko ni alkaunin ha ta tagayya duk halittar Allah sai ta canza mutane a ta ana mutuwa mutuwar su Allah kada ka kai mu wannan lokaci ka sa mu cika da imani wa tarakna ba'dahum وتركنا بعضهم يومئذ fi في ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا wannan rushe wannan gini alama ce daga cikin alamomin tashin alkiyama domin ana rusa shi ana daddake shi ya juju wa majuju za su faɗo ma al'umma shi ne wata ratna ba a zahun za mu bar sashin mutane yau mai izin a wannan yini ya muji fi ba'adin suna cuɗanya kamar yadda ruwan teku ke mutsawa maujin kenan mauji ba haka mugu da nagari zalimi da adali macuci da wanda bai san ma kalmar cuta ba haka za a haɗe a yi ta gwama juna a ta azabtar da juna daga nan kuma wani sai so a kashe duk wanda za a kashe kuma mala'ika isma'il ya sake duha a kaho kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi a cikin hadisi wata rana yake cewa kaifa an'amu wa sahibul qarni kallin taqama qarna wa hana wajhatuhu wa sama'a mata yu'mar to ya zan samu sukuni ya zan samu natsuwa ya hankali na zai kwanta bayan mala'ikan da aka wakilta shi huwa busa kaho ya sa a baki ya cika ku iska yana jira ne kawai a ce hura ya fi iskar annabi fa ya faɗa haka na ka wanda ya san abu ya fito ba ga so da ya fi tsoron bakin bindiga ba amma a rajulul adi sai kaga yana an rike an saitin shi yana mata haka saboda bai san sharrin ta ba direba ya fi tsoron kamar fiye da wanda bai san me ya kamar mota ba sai ka ganke kamar sarsashi take saboda ya san illan amma wanda ya jahilci abubuwa a sai ya ji ah, jariri da ya jahilci abubuwa ba sai kaga yana wasa da sabo ba da yake Allah kuma mai kariya ne sai kaga bai cije shi ba amma kai ka ga sabo ka je kai wasa da shi kai ba kin gaddi ba ba haka abubuwa suke wanda sai haka so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya zan samu sukuni ma'abocin kaho ya sa a baki kahonsa a baki ya nutsar ya ci ko iska yana jiran a ce hura ya saki umarni kawai yake jira mata yi umar yaushe za a bashi umarni a ce saki kahon nan iskan nan ka kuma. littafi turi ba jama'a na hun jama'a to an haka tuka a cikin baho Allah subhanahu wata'ala ya ce a ranar za mu tara al'umma gaba daya a lokaci daya a waje daya domin a yi mana hisabi Allah subhanahu wa ta'ala cikin hikimarsa da ifansa zai tara mene kul innal awwalina wal akhirin lama jamu'una ila miqati yawmin ma'lum halittan farko na farkon da na ƙarshen ƙarke Allah ce duk za mu tattara su zuwa wani waje wanda yake sananne a lokacin da muka iyakance shi ne wa hasharnahum falam nugadir minhum ahada za mu tattara su gaba ɗaya ba za mu ban guda ɗaya ba sai an halitta an halitta. kuma ta san wani abin sha'awa in kai sarki ne wannan ba sarauta alkabba za ka yi ƙasa za a fito timbir in kai shugaban ƙasa ne wannan ba masu kariya za ka fito halittar mahaifiyarka in kai mai kuɗi ne za ka fito haka talaka ma haka kama ba da ana awwala halkin nu'iduhu wa'adan alaina inna kunna fa'ilina ka zo da riga ne da shafara da jamfa ko da shar ka zuge hmm? haka ka zo tullu tullu zindir zindir ka zo mana to haka kuma za a tashi kiyama annabi sallallahu alaihi wasallam yake ma ku fatan tsamacin zuwa hatta lobar ka kai ta koma ba amma ka ciya ba to fatan da aka yanke sai ta koma da loba za ka tafi da gaggaba aisha Allah ya kara mata yadda take ya rasulullahi sarara yake sarara tindir tindir zindir ce zindir take abuja da wani sa mata da maza ana kallon juna ai wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka Aisha tashin alkiyama ai ya wuce ka ce ina gaban wani kowa na ta gaban shi ba ita ina gaban wani kowa na ta gaban shi nafi nafi da kullun sha'ani yughnihi kowa na shi ta ishe shi ya Allah ka sauka ke mana al'amuran وعربنا جهنم وعربنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا وعربنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا أنت جماعة الجماعة بأنت هذا جماعة بقى كيف القيامة هو امتاز اليوم أيها المجرمين تأتي كي مجرمي كواري وجدا kun haɗu da muminai mutanen kirki الله Allah mutanen alkhairi waɗanda Allah zai ba su ni'ima ya ba su daɗi ya ko ku ja da baya kawai suka ga ba su kai, kowa na jin layin ɗan uwan shi to daga nan kuma in aka ware mu'minai waje daya aka ware shaqiyai waje daya Allah ya ce wa jihar jahannama sai mu zo da jahannama gaban mu bi waje ita yau mai idan a wannan yini lil kafirina amma ga kafirai fa ne, haka za mu bijiro waje ita mu sa su gaban su tibi Ka takadu kamar yanzu min al-ghaib wata aya kuma ta ce mana ne? waja a rabbuka wal malaku saffan saffa waji a yawma idhin bi jahannam yawma idhin yatazakkaru al insanu ma sa'a anni na ganin jahannama duk abin da yayi na tsiya sai ya tuna a lokacin wata kwakwalwa za ta dawo mai kaifi zakira qawiya me yayi mai yayi lokaci kaza wata tsiya ya faɓa duk sai ya kawo shi Allahu akbar annabi sallallahu alaihi a hadisin muslim riwaya ta abdullahi dan mas'ud yana cewa yu'ta bi jahannam yawm al-qiyama bi zimam ma'a kulli zimamin malak akbar za a zo da jahannama ranar tashin alkiyama ana jawo ta ita kanta jahannama tana da kugiya dubu saba'in da wanda ake janta dubu saba'in a kowane hancin sarƙa ɗaya akwai mala'ika dubu saba'in miliyan biliyan hudu kenan da miliyan ɗari tara na mala'iku biliyan hudu da miliyan ɗari tara na mala'iku suke gan jahannama da ƙyar ta kaɗi ta mai yadda min albaizi kamar za ta ci kanta da kanta saboda fushi ta sa ta laƙwane an ne jama'a Allah ya yi gaskiya ce rabbana innaka man tudkhilan nar faqad akhzaytahu wa ma lizalimin min ansar wallahi Allah duk wanda ka saki a jahannama ka gama ta da shi kwata kwata ka gama ta da shi iya tabar ba azzalimi azzalimai ba su da mataimaka ta kafirai in an sa a jahannama a nan kuma za ka san jihajin imani annabi sallallahu alaihi wasallam yake wanda duk cikin zuciyarsa akwai misali da rashin imani ana fidda shi daga jahannama ko da an kona shi malam kai a hankali kar ka tsarar da imaninka kai a hankali duk abin da aka ce maka yana raba bawa da imani ka kiyaye shi ba boka ba tsaki kaka shiga kungiyar matsafa kada ka yadda a yi maka duba kada ka yadda a ce aljani zai ba ka sa'a shi ma sa'a yake nema a wajenka ƙwarai kuwa don shi mamaki yake yi wai a ce mutum ya lalace har yana neman tsari da aljanna hmm? wani lalacewa ne wannan walakar karam na bani adam wa innahu kana rijalun min al ya yaquluna bi rijalin min al-jinni fa zaduhum rahaqa to haka dai Allah subhanahu wa ta'ala yake nuna mana yake mana fada mu kiyaye saba masa domin ga wata jahannama can suwane ne waɗancan waɗanda ake ahlar da jahannama a kansu الذين كانت أعينهم في غضاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا الذين كانت أعينهم في غطاء su ne waɗanda idan su suka zan akwai mafi an ɓane ɓan amma akan mai an zikiri duk abin da yake umarnin allah ne ba su iya gani amma su ne kallon karuwai su ne kallon ƙwallo su ne kallon duk wani abin tsiya za a je dandali a zauna ana kallon tsiya wani ma sai zauna a bakin sharar a bakin titi yana kallon matan da ke zuwa suna dawowa na kai wancan akwai kira wancan akwai daurin kalangu wancan Allah ya mata keji wancan Allah ya mata mazaunai to baka da wajen zama kenan a aljanna ko to kana duba mazaunan matan mutane da 'ya'yan mutane wani lalacewa ya kai wannan ya wuce iyaka ya wuce iyaka ke sa Allah subhanahu wata'ala ya ce wa man a'ada an zikiri fa inna lahu ma'in shatan banka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma kaman yadda ya mutu ido yau ya yaki ganin gaskiya ya yaki yadda da gaskiya ya yaki aiki da gaskiya haka gobe kiyama zai tashi makaho ba zai ga hanyar gidan aljanna ba sai na wuta a yau ba yana ganin haram bane ya kasa ganin halal ba yana ganin ƙarya ne ba ya kasa ganin gaskiya ba yana ganin shirka bane ya kasa ganin tauhidi to gobe ma za a rufe idansa ba zai iya kallo ya ga hanyar da zai biye aljanna ba sai dai ta jahannama Allah subhanahu wata'ala ce wa kanu la yastati'una sam'a kuma sun kasance ba sa iya jin magana in dai ta gaskiya ce eh saboda tsatsan da ke cikin zuciyarsu na kafici da munafunci daga lokacin da mutum ya sai bata ashtarul dalalata bil huda to sai ga nan kasuwancin sa zai tasgaro fa ma rabi hajji da fa ma kanu muhtadina za a yi asara kuma za a tabbata cikin nadama domin babu aibi iyakan aibi kamar shirka kuma babu azaba da ya kai jahannama yasa babban kuskure ne wasu ke ta a yi jahannama wutan ɗaurayen muminai ne a billahi a uzu billah Allah ka haba mu da jahannama ci gaba أفحسب na كفروا أن يتخذوا عبادي Aya tafi zuhu ibadi min duniya aurea. Ina acijina jahannama, lalaka yafi nuzula. To kafin nan, jama'a mun sauka daga kistan zinkarnai ne, ake yi. amma abin da muke son mu gane je na ce ba a ambaci sunan shi ba lakabi ne zulkarnai me yasa aka ce masa zulkarnai ne malamai ma sun yi bayani daban-daban wasu suka ce a a nan nashi ne da kunnuwan shi kamar yan kahuna haka wasu suka ce a irin kambin nan na sarauta ne ya sa kamar hulan kwalkwali an gane irin hulan kambin sarauta wasu suka ce a a abin da yasa aka ce masa zulkarnai ne saboda ya je gabashi mafitar rana annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce ta tatlu a alaƙar nai shaitani a hadisi sahihi kuma ya je mafaɗinta sai sa ake masa da laƙabi ya buga gabas ya buga yamma zulƙar nai ne to a wani zamani aka yi shi ba ambata ba sunansa ba ambata ba shi yasa aka yi ta saɓani akan sunan shi don ba ma'anan ambata wannan sannan ba a ambaci wani zamani aka yi shi ba domin ba ma'ana abinda ake so a nuna maka kullum ka lura da alkur'ani in ya kawo kissa bai ambaci mutum ba sai dai ya ambaci shahafiyarsa ne bai ce zuwana ba sannan bai ce mene ba bai ce lokaci kaza aka yi shi ba ko kaza da kaza da kaza ana son ka yi ifirani a wannan kissa sai yake sannan ana so a nuna maka wannan abu fa na iya yiwuwa kana iya zama malamin kirki kana iya zama shugaban kirki domin ka sami abubuwa daban-daban na baiwa da Allah ke mai waɗannan sufofi ba mustahili ba ne amma aka ɗauki wani abu wanda yake ba kowa zai iya ba sai aka ambaci wanda ya yi to ya kai ga wannan ne yanzu ka ɗauki na na marya da aka kawo kistanta sai aka ambace ta aka ambaci mahaifiyarta aka hambaci mahaifinta aka ambaci abin da ta haifa domin kissan ya tsaya a kanta ne kawai kina zuwa da ciki sai muke sai kin faɗi ba. domin ba a maryam guda biyu a duniya an gane abin da nake nufi ba za a maimaita wannan ba ba za a maimaita ba saboda haka aka yi bayanin ta dalla dalla dalla dalla dalla dalla wannan ko za ka iya zama mutumin kirki mai taimakon al'umma mai gabatar da alkhairai daban-daban ka zama khairun nasu mamin fa'un nasa Allah ka datar da mu الذين كان أفاسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا wannan aya tana da ban tsoro janibin tauhidi wallahi sai an kula da shi kuma shirka tana shiga ta inda kai baka zato ta inda ba ka fito balantana inda ka zata ashirku akhfa min dabibin namli ala safa in dai dutse kurman dutse yan karamar tsutsa in ta do ta kalla da gudu kana jin sawunta kwas kwas kwas kwas kwas to shirka ta fi kuya fiye da tafiyan dutse a fa shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yakan yi addu'a yakan ce ya Allah kai ka kare ni barin in yi shirka ina sani kuma ya Allah ka gafarta mun a abin da ban sani ba annabi kenan sallallahu alaihi wasallam to nan subhanahu wata'ala yace afa hadu allazina kafaru shin waɗanda suka kafice ma Allah suka ki shiriyar Allah suka bi son zuciyarsu zato suke ayyata fi zo ibadi min duni auliya su mai da bayina bayina su ne majibintan al'amarin su su ne mataimakan su su ne masu madadin su su ne za su ba su lafiya su ne za su cece su su ne za su azurta su su ne za su kare su ganin talauci wani ibara nan da Allah ta'ala ya ce ibadi kalman ibadi ya zafa ce ya zafa ce kenan ashe ba wai lalatattun mutane ba za a sami wasu sun rike bayin Allah masu bauta da Allah masu tsarkake manufa wajen bautansu ga Allah su mai da su allolinsu ibadi domin idasa ce ta tashriki da takrimi da iktirani zato kuke za ku mai da bayina bayina su ne majibinta al'amuransu alhamin na gaya muku Allahu Waliyu ladina amanu Allah ne waliyin waɗanda na imani yakhrujuhum min adh-dhulumati ila an-nur kafirai ne ba su da Allah fa annal kafirina la maula lahum saboda haka kakka rike tsato sawa'an yana da rayuwa ko bai da rayuwa shi ma bai rike wani ba Allah ya rike in dai bawon Allah ne na gaskiya ka ce zai cece ka ka ce zai kame ka ka ce zai baka haihuwa ka ce zai baka mulki ka ce zai baka kuɗi a'a ba mai tsayan biyun waɗannan sai Allah shi kaɗai shine zai iya baka in ka riƙe wani ba Allah ba ka riƙe wanda ba yi da shi za a wayi gari kamar yadda Allah ya sifanta ku da ufat talibu wal matlub da wanda ake nema wajen shi da wanda yake nema duka an mutuwa haihuwa guzuma ba mai tsina nama wani Allahumma in shi ya yadda da abinda da kake yi dukkan ta a lalatattu in bai sani ba ko ya hana ka bai yadda ba ka ci gaba da yi shi ya kubuta kamar annabi isa alaihi salam a anta qulta lin nas takhizuni wa ummi ilahayn min dunillah qala subhanak fa huwa allah ni ban wannan ba in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم saboda haka waɗanda ake bautawa cikin mutane su sun kasu biyu akwai wanda suna so suna jin daɗi ka zo ka faɗi kai sujjada ka ce gafara nake nema to gafara ba za ta samu ba da ma ka gafara daga wajen shi ka tafi wajen Allah sai ka samu gafara a wajen mai gafara akwai wanda yake bai ma san ana yi ba bai sani ba mutumin kirki ne bawan Allah ne ya bauta ma Allah kamar yadda Allah yake so a bauta masa ya bar gidan duniya kai ka koma kana kama kafa da shi za ka faɗi ka ce me zai maka tsakaninka da shi kila akwai ta zaman dubban miloni. tsakaninka a zamani akwai ɗaruruwan shekaru Allah ne shi Allah ne lati a kuzuhu sinatun wala nauna Allah ne subhanahu wa ta'ala ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'un wala khamsatin illa huwa sadis wala adna min zalika wala akthar illa huwa ma'ahum aina ma kanu kuma yanji'uhum bima amilu yawm al-qiyamah kana bashi sifofin mahaliki shi kuma abin halitta ne to kaga irin waɗannan mutane su ne ake mana manuniya a nan afa hasibal ladzina kafaru ay yattakhidhu ibadi min duni awliya kun ki wasu waliye ku bar Allah waliyul ladina amanu ku dora bauta musu ku dora yin musu abubuwa kuna kamba masu a matsayin da Allah ake ma wannan kambamawa kuna ɗaukaka su a matsayi zuwa ga Allah yin Allah ne wannan nau'i ne na shi. ya sa aya ta kara da cewa inna a atadina jahannama lil kafirin nuzula lalle mu mun tattali gidan jahannama masauki da kafirai masauki nuzul shine abinda ake ma bako da kama bako da yazo in ma an shafa ba wani abu sai faran faran yara a watsa mashi wa ake shafa faran faran kafin a kawo to shi Allah subhanahu wata'ala ya zama tattalin komai ga kafirai ya azaba jahannama da sun sauka da sun shiga wannan ba abin tsoro ba ne ka kiyaye harshenka ka kiyaye gabubanka ka kiyaye aƙidarka domin kada ka yi haihuwan asara da haihuwanka ga haɓarinka don duk wanda ya mutu yana kafiki wallahi da haɓarin shi da haihuwarsa mu kula Allah ka kare mu قل هل ننبئكم بالاخسرين أعمالا قل الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم وهم يحسبون أنهم يحسبون

sai ka ji wani abu ya taso maka ka kofa ta ne ya auku jiya to ana so a bamu mu labari da kan mai bil ahsarina a amala wanda duk in ka hada ma'aikatan duniya su ne mafiya hasara shine Allah zai gaya mana yanzu duk in ka hada duniya gaba daya wa ya fi tadewa wa ya fi hasara wa ya fi lalacewa wa zai fada cikin nadamar da babu kamar da subhanahu wa ta'ala allazina dalla sa'ayuhum fil duniya dunya shine wanda suka yi aiki aiki tukun amma aikin su ya bace a rayuwar duniya yani aikin su batacce ne me yasa ya zan batacce ba su yi ta akan shari'a ba ba su bi dokokin Allah ba ba su bi koyi da manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam san zuciyarsu suka yi suka nada waɗanda suke ganin su ne za su yi ba Allah ba don haka suka zame ne aikinsu lalatacce ne aikinsu bakacce ne wahum ya hasabuna annahum nuna sun'a a lokacin da suke zaton suna kyautata aiki bal Allah subhanahu wata'ala ya nuna kafirai masu irin wannan aiki a amaluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu az anuma. ma hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'a wa wajada Allah ووفاه حسابا wallahu كريم الحساب wadanda na kafita ayyukansu kaman kalwaiwai ne rana ne wanda ake hangen shi daga nesa wanda ya sha kishi sai ce ga ruwa can ya kalla da gudu idan ya je sai ga tsabar bala'in fako ne ya sha rana yake walƙiya ya taka kafa ba daɗi ga dama zuciya ta bushe tana son ruwa fitina kan fitina ba zai samu abin da yake so ba nan take kuma sai ya samu Allah ya girka mizanin da za a yi masa hisabi subhanallah jama'a musulmi irin masu waɗannan aiki za ka ga suna yi tukuru suna wahala su haɗa zufa amma wajen bautan wani ba Allah ba su kashe dukiya wajen bautan wani ba Allah ba bakin su ya kumba wajen bautan wani ba Allah ba Allah ya yi gaskiya da ya ce wujuhu yau mai izin hashi'a amilatun nasiba, amma ta narin hamiya tusqa min ainin hamiya a wannan mini za ka ga fuskan wasu mutane butu-butu kalan gawayi zai ɗauka yau mu tawiyar da wujuhun wata kwadu wujuhun fa'amman lafi na kwatar wujuhuhu aksartun ba da imanikum fuskan nan ka ganshi baki gawayi ya ce gawayi baki ga ƙasƙanci da walakanci da tozaki hakiya amilatun nasu ba a duniya fa ta yi aiki iya aiki da haka ta ta ta ta a kife nan can a je a yi sujjada can a daga hannu a ce Allah ka saka mu a cikin aljihun wani Allah za a yi su maganin ɗanka? Hmm? الذي لا تخفى عليه خافية يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سواء لديه من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وساهب بالنهار Allah za a yi ma wannan dan baka san Allah ba kake faɗin haka ka cancanci wannan sakamako in baka tuba ba in baka tuba ba subhanahu wataala ce za ka yi aiki tukuru ka wahala sosai duk ka lankwashe amma kuma sakamakon aikin tasla na rumfani aka koli da wuta mai tsananin zafi aka ba abu mai sharafin tauhidi a kula duk abin da ka ji ana neman agwagurin shirka ka kyale shi kuma ba rana kai gabas ya yamma kai ta tafiya yana tafiya ba hanga za ku haɗu subhanahu wa ta'ala ulaika alladina ulaika alladina kafaru biayati rabbihim كفروا بآيات ربهم ولقائه فهبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا لا إله إلا الله أولئك وأن كم متاني هذا وأن الإشارة في بعيد للبعيد سبو دك أذن تنسي da shi'umcinsu ake nifanta su waɗancan waɗancan mutane allazi na kafa rubi ayatun ubangiji su ne waɗanda suka kafirta da ayoyin ubangiji suka musanta su ba su yadda da dalilan da Allah ya kafa ta hannun manzansa sallallahu alaihi wa sallam ba suka ce Allah ba ɗaya yake ba akwai wanda za mu bauta ma mu samu biyan bukata ba su gazgata manzanni ba ba su gazgata gobe kiyama ba sakamakon haka ne ya sayo baya wal qa'ibi ke ba su yadda da gamuwa da Allah gobe kiyama ba fa habitat a'maluhum duk wani aikinsu na alkhairi sai Allah ya bata shi da ka da ka ga wani annan ba abin da ba zai yi ba na sautakawa sai ka ji mutum ya ciro biliyoyin dalar ya ce shi abin da yake so kawai ya kauda cuta iri kaza a duniya ya shigo kasashen afirka wanda ba su da hali da asia da sauransu dai da mabukata ko a ina a duniya a ta yakan wannan cutar a ta yakan wannan cutar kuma yana yi wa a nasara a samu lafiya barin cutar bai aiki ba ya yi bai ciyar ba ya ciyar wani sai ya buɗe miliyoyin dalas ɗin shi sai ce shi abin da yake so a gina makarantu ga talakawa ga 'ya'yan talakawa a je a ginawa suna kwasan ilimi wani zai ce yana son a yi mashi rijiyan burtsatse ne a duniya inda suke wahalar ruwa kamar miliyan burtsatse miliyan biyu kuma nan take yawa ma kudin ya bayar kuma a yi aikashar ruwa ana shan daji ma ba imani ba imani sunan shi aikin kawai aikin kawai ya eh to ya ci gajiya tunda ya Allah ya bashi idan da yake gani ya bashi kunnin da yake ji ya bashi bakin da yake magana ya ba shi sawun da yake takawa ya ba shi hannun da yake taɓe-taɓe da zai sauran abubuwa yana shan iskan Allah yana zaune a ƙasar Allah yana da bai sauran su ya ci nashi ya ci nashi a haɗi ɗan amaru duk ayyukan su malatacce ne ba ce ne saboda ba wuri wato duk inda ka yi aiki asalin aikinka foundation ɗin shi imani saboda haka in an samu imani to an samu mahalli to daga nan sai a dora gini al'amal kenan ya danganta da irin ginin da ka dora da irin kwalitin ginin da kuma yadda ka kailinta da irin rufin da ka in ka samu foundation mai kyan gaske baka tsona gini ba ka zo ka zauna ka ce ka yi gida rana za ta buge ka ko ba za ta buge ka ba za ka sha ɗari in lokacin ɗari ne ko ba za ka sha ba ruwa zai baka kashi ga damina ya zo ko ba zai baka ba to imanin ne amalin kenan amma ga foundation din sai eh, ba ɗaya kake da wancan ba sai sa aka ce wal asr innal insana lafi khusran illa alladhina amanu wa amilus salihat tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr saboda haka in ka yi gini bango da bango to ka yi rufi in ba haka ba gininka in inuwa rana ta haka sai ka bi shi can in rana ta ɗauke zawali ya yi duk wani abu mai inuwa ya shanye inuwa sai ka sha rana kai ma ko za ina za ka samu inuwa kuma sannan in hunturu ya zo wanda ya bugo ta nan ya bugo ta nan kalban ya kame ka ta nan ta nan amma ta sama fa za ka sha hunturu za ka sha hunturu kazalika idan mamakon ruwa ya zo da iska zai maka duka zai maka duka duk da kayi gini bango hudu to wannan shine hikimar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace buniyal islam ala khamsin شهادة الله إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت ga foundation kalmar shahada sannan ga rukunai ko ina ga rufi sai ka samu zan lafiya ba iska da zai dame ka zafi in ana ta bugo kana da inuwa ruwan sama in ya zo sai dai ya gangame gwargwadon ɓalgace wani abu daga cikin waɗannan abu da aka ce an gina musulunci da kai gwargwadon samun matsalarka a rayuwa kafin kiyama gwargwadon kyautata wannan gini naka gwargwadon jin daɗinka ai ka sa wunduna ka sa kyamare amma masu kyalli ka yi fenti ka sa tayil ha abangoga bango nan ka kawo fanka ka kawo fitilu ga kafin mai taushi kafa na nutsewa ba za ka ji daɗin ɗakin ba to haka musulunci yake ga kunnai ga farillai ga sunnoni ga wajibai ga mustahabbai duka yi sai ka zama ɗan lele to amma kuma in ba imani duk abin da ka yi zai kasa ba foundation ka je da toka ne kiriga kiriga bakin teku kai ta tobali da toka kana gini a teku na ga ranar da za a kai linta tobalin toka kuma ana kafa ginin a teku to shine aikin mara imani a takaice in ka gane don haka Allah subhanahu wata'ala ce fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna ko sikelin auna aikin ba za a sa ba ba ka da sikelin da za a auna wannan aikin ba mizanin da za a auna wannan aikin ka tafi wanda ka yi domin shi ya biya ka a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai yana cewa ana agna shuraka an shirk man amila amalan ashraka fihi ghairi taraktuhu wa shirka ko taraktuhu wa ko a wata riwaya ni na wadatu ba na son hadi. na wadata duk wanda ba a haɗa ni da shi wanda ya yi aikin da ni ake ma aikin ya haɗa ni da wani ko wani abu zan kyale shi da abin da ya haɗa da shi su je su tsara ka can su je su tsara ka can shi sa a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisin wayan ta Abu Hurairah ne Allah ya kara masa yadda yana cewa la ya'ti rajul al-azim as-samin yawm al-qiyamah la yazuni inda Allah janaha bawida وقال اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا za a zo da mutum ranar tashin alkiyama katoto shirgege mushe shi ya ci ya sha ya yi teɓa yana tafe yana minginawa kamar tsutsa ƙosashiya ke to inda za a sa shi a sikeli ba zai kai nauyin sauro ba fafa lola ne ba imani ba imani shi yasa wasu malamai suka ce ana auna fa jama'a ranar tashin alkiyama a mizani da wannan hadisi da sauran hadisai masu kama da wannan wata rana abdullahi dan mas'ud ya hau sama abdullahi dan mas'ud dan kyanar ne sosai tun ma dai kawun fa irin sawayen nan ne za ka gan shi siriri sai wasu mamaki ya kama su suka rinka murmushi suna dariya yanzu wannan samun mutum ne ma'ana yanzu wannan samun mutum ne annabi sallallahu alaihi wasallam bai gani sai ce a ah, ta'jabuna min diqqati saqaihi lalahuma asqalu min uhudin yawmal qiyamah kuna mamakin siririn sawunsa ne to wallahi ranan tashin alkiyama in aka zo awo sawun nan nashi kawai sun fi dutsen uhudu nauyi to jama'an musulmi kajin mu ne na Allah ka samu a kafin su amin a a sai ka faru, ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي خذوا ذلك wannan bayani da muka ambata na halin masu bauta ma wani ba Allah ba jaza'uhum jahannam to ai sakamakon su dama wutar jahannama ce mun sakanta musu da ita domin ita ta dace da sakamakon ayyukansu sun kafice mana sun ke ayoyinmu da manzanmu abin ma izgili sun karyata iya karyatawa don haka suka samu wannan sakamako wata hazu ayati wa rusuli kuzuwa sun mai da ayoyinmu sun mai da manzanninmu waɗanda suka wa izgili don haka don Allah mu kiyaye izgili da sha'a'irullah kaga mutum da gemu ka ce hawa ne an gemun nan haka sai ka ce maki abin fece fesa matsirai mai to kana izgili da addinin Allah ko ka ga mutum da wandon shi iya kauni kake kai nawa ne kanin naka ka sako kana izgili da ayoyin Allah ne ka ga mace tana jan hijabi a ƙasa kace shi kenan masu shara yau ku huta kana izgili da ayoyin Allah ne yana nuna ba ta kawata a da kai domin alkur'ani yana cewa zalik wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub Allah ka sa mu dace Allah ka yafe mana Allah ka gafarta mana Allah ka ba mu ikon daidai ka raba mu da dukkan abin da bai raba mu abin da ba daidai ba ah, wannan dai sanarwa ce akwai wasu bayan Allah da suka buɗe